Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala hausa.com Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa an yi bikin ranar hijabi na duniya sai kuma yayin da mawakin nan tufes ya janye zanga-zangan da ya niyyar yi yau domin kira a inganta harkokin gwamnatin tarayya ita ko kungiyar ta ce za ta yi domin goyon bayan gwamnati ba ta janye nata yunkurin ba. kana ku ji shirin da rashin tayi na salu garba sai dai ba za mu samu damar kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar nijar ba amma dai za mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk waɗannan ba assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaba donald trump yana ga amurkawa cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda galibin mutanensu musulmi ne a ɗaya daga cikin sakonninsa ta shafin twitter jiya ladi shugaban ya ce gaskiya na kasa fahimtar yadda alkali zai jefa ƙasar mu cikin haɗari a wajajen ƙarshen makon jiya ne alkalin wata kotun amurka james robert a jihar washington ya dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasar na wucin gadi sannan a jiya lahadi kotun ɗaukar ƙara shiya ta tara da ke san francisco ta ki amincewa da buƙatar da gwamnatin trump ta gabatar mata na neman kotun ta bada izini a ci gaba da aiki da wannan doka a ci gaba da sakonni ta twitter jiya ladin mr trump ya ce ya umarci ma'aikatar tsaron cikin gida ta binciki masu shigowa amurka sosai ya kara da cewa alkalin ya tsananta aikin masu kula da shige da fice a romania bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gudanar da gagarumin zanga-zanga jiya lahadi jami'ar rsd mai mulkin kasar ta soke dokar da za ta baiwa 'yan siyasa kariya daga fuskantar shari'a saboda cin hanci da rashawa wannan matakin da gwamnatin prime minister sorin grindan ta dauka ya biyo bayan zanga-zangar da dubun dubatan 'yan kasar waɗanda suka cika dandalin nasara wadda ake ganin su ne mafiya girma na nuna kyamar gwamnati rabon da kasan ta ga irin wannan tun a shekarar 1989 lokacin da gwamnatin shugaban kasar nicholas karsesu ta faɗi dokar wacce majalisar ministocin kasar ta amince da ita cikin daren talata da za ta kare jami'ai daga fuskantar shari'a idan kudaden da suka sata ba su kai dala amurka 47,800 ba wato kwatankwacin miliyan naira miliyan 21,510 gwamnatin kasar ta ɗage cewa akwai bukatar a kafa wannan doka domin rage cunkoson gidajen fursunan kasashen tura ta cikin wato tura cin hanci da rashawa da suka yi wa katutu a kasar a faransa yar takarar shugabancin kasa mai ra'ayin yan kishin kasa marie le pen ta washin mai da hankali kan muradun faransa fiye da komai ta faɗi kan na yayin da take kaddamar da yakin neman shugabancin kasar jiya ladi inda ta fito tana adawa da manufofin cinikayya tsakanin kasashen duniya ba tare da tsangwama ba ta ce yanzu bambancin ra'ayi da ake fuskanta ba tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da yan tsantsi ba ne yanzu adawa tsakanin masu kishin ƙasa ne da kuma masu ra'ayin kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya ba tare da tsangwama ba wurin neman jin ra'ayin jama'a ba bayan nan sun nuna lipen za ta samu hayewa zuwa zagaye na biyu amma da wuya ta lashe zaben fidda guni da za a cikin watan mayu a halin da ake ci kuma an sake bude wuraren adana kayan tarihin kasar wadda aka rufe makon jiya sakamakon harin da wani ya kai kan sojoji da adda wadda ake zargin ya faƙi magana da masu bincike amma duk da haka mahaifinsa ya fito yana kare dan nasa dan shekaru 28 da haifuwa cewa ba dan ta'adda ba ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke birnin washington dc shugaban amurka donald trump yana girmama ya ce yana girmama shugaban rasha vladimir putin duk da ko ya ce ba tilas bane zama masu fahimtar juna ko jituwa ya ce yana da kyau idan aka samu jituwa da rasha maimakon akasin hakan idan rasha ta taimaka ta taimake mu a yaƙi da ƙungiyar isis wadda babban yaƙi ne da masu ta'addanci da sunan addinin islam a duk duniya hakan zai yi kyau Mostrom ya gaya wa tashar talabijin ta Fox a tattaunawar da suka yi a kamin a fara gasar cin kofin kwallon ruga na Amurka da ake kira Super Bowl da aka yi jiya Lahadi. zan jitu da shi bayan da ya in ji trump da aka tambaye shi kan munanan abubuwan da shi putin ya yi a baya kuma ta yaya trump zai kalle shi da kima sanin tarihin abubuwan da ya yi trump sai ya kwatanta rasha da amurka ya ce akwai makasa da yawa musamman muna da makasa me kake tsammani ƙasarmu ba ta da laifi trump ya faɗa da yake ba da amsa cikin wani shirin talabijin a tashar cnn shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan amurka mick mcconnell ya ce baya jin za a iya gwada putin na rasha da amurka ba Ƙungiyar ƙwallon zare Karuga da ake kira New England Patriots ita ce zakarar gasar cin kofi da aka yi tsakaninta da abokiyar karawarta da ake kira Atlanta Falcons wadda a karon farko a tarihin wasan sai da aka je ƙarin lokaci wato overtime inda Patriots ta doke Falcons da ci 34 ita kuma Falcons ta samu 28 a wasan karo na 51 wadda aka yi birnin Houston na jihar Texas. Wannan shine karo na biyar da wannan kungiya take daukar wannan kofin tun bayan da sassa biyu na kwallon zarika rugar na Amurka suka haɗe a wajajen ƙarshen 1960. Lokacin da aka tafi hutun rabin lokaci kungiyar Patriots tana da maki uku yayin da Falcons take da maki 28 amma aka tashi wasa Patriots ne zakara. labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to madalla bari mu yaya kallabin rahotannin namu da bikin hijabi na duniya da aka gudanar a jihar bauchi inda wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya fara tambayar malam mustapha baba illela ma'anar hijabi kalmar hijabi kalma ce ta larabci amma abin da ake nufi ana nufin tsari tsare kuma da ake nufi tsare mace misali wato lullubi mace ta surce dukkanin jikinta da ya shiga wadda ba zai motsa sha'awar maza ba umarni ne na allah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka matansa matansa habai sun kasance masu suturce dukkanin jikinsu yayin da za su fita ko da ta suturce to amma tufan ya zama ba wadda shige ko mai dame jiki ba mana yana iya yiwa ta suturce jikinta din amma tufan zai iya dame jikinta ko share-share ne wanda zai iya nuna fatan jikinta ko kuma tudu da kwarin jikinta musamman gaɓoɓi masu iya motsa sha'awar mazaje kenan ta wajen kirjinta ko ta wajen bayanta tufan ya zamo mai faɗi ba kuma mai bin jiki almar'atu kulluha aura mace dukkanin jikinta al'aura ce an ɗauki in banda ainihin fiska da kuma ainihin tafin hannayenta wannan wurare su ne kaɗai ba a al'aura ba a shari'a musulmi hajiya fatsuma aminu muhammad ita ce ta jagoranci bikin ranar hijabin ta yi ƙarin haske kan wannan batu. Alhamdulillah wannan rana tana da muhimmanci sosai ganin cewa kalmar nan ta hijabi ba kowa ne ya santa ba. Da can ma ana ganin ta wata bakuwar aba ce ba a san cewa a cikin addini ta ginu ba. To a hankali a hankali yanzu duk duniya ta yi la'akari yana da muhimmanci a sanarwa kowa cewa menene hijabi menene amfaninsa ta yaya ne fashon ne ko kuma ainihin yana cikin doka ne na musulunci to shine ainihin ga baki ɗaya duk faɗin duniya aka sa ɗaya ga watan fabrairu na kowace shekara a fito a nuna muhimmancin wannan wato eh, lullubi na hijabi wanda bai san shi ba a sanar da shi wanda ya manta a daɗa tunatar da shi mai ɗakin gwamnan jihar bauchi hajiya hadiza muhammad abdullahi abubakar ta ce ba sa buƙatar wata doka domin yin amfani da hijabi. Ni a na ba ma bukatar wata doka. Don wannan doka doka ce ta Allah. Allah ya riga ba da wannan umarni ya ba da wannan doka ba ma bukatar wani dan adam kuma ya kara doka akan doka. Iyakaci dai mu bi dokan da Allah ya bayar. Daga bisani na ji ta bakin wasu mata ra'ayinsu game da yin amfani da hijabi. Hijabi tana da wata kariya ga 'ya mace saboda duk macen da ta sa hijabi namijin banza dai kan bai isa kalle ta ko kuma ya ce zai mata wani maganan banza ba saboda wannan darajar hijabin to shi dai hijabi yana da muhimmanci da yawa na farko da ka saka hijabi saboda ka kare suturan jikinka da ka sutura jikinka wani part daga jikin jikinka ba zai bayyana ba kamar yadda idan ka fita babu hijabi kana tafiya da yawanci yakan ɗauki hankalin maza to idan ka saka hijabi kakan kare kanka da shi gaskiya hijabi yana da muhimmanci a wajen ya mace ya mace ya kamata idan za ta fita daga gidansu da sanya hijabi kuma kar ta sa hijabi dan karami a gaganta a makaranta muna sa hijabi babba abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria to kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan To daga batun hijabi sai na zanga-zangar lumana da wasu ƙungiyoyi biyu suka so su yi domin goyon bayan gwamnati gudan kuma aka akasin haka. To yayin da mawakin nan ya janye nasa yunkurin wato faɗakar da gwamnatin tarayya batun bukatun jama'a. Amma ƙungiyar da ta yi alwashin cewa za ta yi domin goyon bayan gwamnati ta bata janye nata ba. Ga Nasiru Adamu Hilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. da aka tufe ya ce ya soke wannan gangamin don baya shawara kan ya kai ga zubar da jinin wani dan Najeriya tun farko rundunar yan sandan Najeriya ta bakin sabon kakakin ta Moshid Jumo ta bukaci tufe da ma wasu kungiyoyi da ke nufin yin gangamin maraba ga shugaba Buhari su janye don bukatun tsaro zuwa yanzu dai kungiyar magoya bayan Buhari wato Buhari Campaign Organization da ta shirya gangamin kalubalantar Tufes ba ta sanar da janye ta ba shugaban kungiyar Alhaji Ali Barde ya ceceki Tufes da cewa ba shi da kamala ana neman mutum zai ma protest zai zanga zanga a samu mutumin kiwon da yake idan zai nima ana tun da constitution ya yadda ya mafi yawancin mutane wanda suka san ciwon kansu wanda suka san abin da suke yi wannan gwamnati banda addu'a ba abin da suke mata daya daga jakadun jam'iyyar APC mai mulki Alhaji Lawan Shatima ya ce hakurin wasu ne ya gaza ga muradin sauyi na gwamnatin Buhari yanayin da muka tafiyan gyaran ne ya kawo irin wani wahalol eh, da ake duba ake gani a yanzu kamar wahala ne nan da ba da dadewa ba insha Allah mutane za su fara gani canjin da ake bukatan domin kurakuren ne ya yawa ya zo ya zauna a kai kamar yadda da bature yake cewa time bomb zuwan shugaban kasanmu a karkashin apc tukuna mutane suka gane cewa mutum dai da ransa zai iya ya yi handaman kudade billions Dama tufe za su yin wannan zanga-zangar daidai shigowar shugaba Buhari ofis a Litinin din wacce kuma aka janye zuwa kammala duba lafiyar shugaban a London. I appreciate the massive support and I am convinced our voices Duk da janye gangamin da suka daga masu mara ga gwamnati, Tufe ya ce sun cimma muradin su don muryar su ta isa ga hukumomin Abuja. Yayin da APC mai mulki ke kushe gangamin da cewa na ba gaira ba dalili ne, PDP mai adawa na mara baya don shugaban kungiyar gwamnonin ta Ayo Fayoshe ya sanar da aniyarsa ta halartar gangamin. Nasura da Malika

har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya mai kyau Salu Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da hantsi. Idan kuna biye da mu makonni hudu da suka gabata, muka fara gabatar muku da nazari da ƙwararru suka yi kan kasafin kuɗin Najeriya da yanzu yake gaban majalisun ƙasar. Ƙwararrun kuwa sun hada da Dr. Habibu Yahaya da Malam Nora Iro Ma'aji da wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, wanda ya jagoranci tattaunawar. Za mu ɗora daga inda Malam Nora Iro Ma'aji ya dakata a makon jiya. Misali mutumin da zai toothpick uh, tsinken zakaci, mm. to sai ka tabbatar ba za ka hana shigo da shi na cana amma shi ka bashi karfin ya sana'antar da nasa ya yi mu fitar da shi kasashen mu makota sannan iya wadata a cikin nan to idan kai wannan saboda abin da yasa a lokacin abin da ake kira infant industries kanana ya jariran masana'antu ba a kyale su su yi takara da gabza gabzan masana'antu na waje misali mutumin china yana ɗaukan bashin banki a ɗigo ɗaya ɗaya da ɗigo biyar kaso ɗaya da ɗigo biyar ko ƙasa da haka na eh, kuɗin ruwa haka na amerika ina wannan misali idan dan cana ya karbi wannan yana da wuta cikin sauki yana da ruwa cikin sauki yana da zama cikin lafiya in ya karbi bashi bai kai digo biyar ba abinda zai bayar dan najeriya baya cikin zaman lafiya zai ba da kusan kaso daga kashi 25 zuwa 30 na kuɗin da ya ara a kuɗin ruwa sannan shi zai kawo wa kansa security na masu gadi da sauransu a ma'aikatarsa ka gaya min in yi ari miliyan ɗaya wani ciniki zai yi ya gama ya biya banki dubu ɗari uku a cikin wani miliyan ɗaya ya biya ma'aikatansa na security ya biya ma'aikatansa na salary ya biya kuɗin mashi wato man da zai zuba a cikin inji da sauransu riban nawa zai tashi da ita kaga dole ma'aikata ta mutu amma idan kai wannan duk ka ɗauke masa baya da matsala ta tsaro na security baya da matsala ta wannan to sai kuma ka zo kai shi tallafi wanda zai yi masa maganin kuɗin ruwan nan da zai je biya kaso talatin idan ya samu wannan to kaga ka ce da shi ya sana'antar da kaya ya siyar kuma sai ka kawo masa wata manhaja wani policy eh, na wanda zai kare shi daga wato eh, eh, yin eh, takara daga barazana na waɗannan kamfanoni manya na waje har sai ya ɗago ya zai iya takarar da su kuma ka sama masa hanyar da in ya sayar a nan idan ma ba a bukata anan yana da wata hanya da zai zai fitar da shi ta haka sai a samu cigaba. comrade daga cikin lissafin da dr lon ya mana shine akwai kudade na bashi ita wannan tiriliyan bakwai da aka yi magana akwai kudaden bashi da za a yi na cikin gida kuma ya mana bayanin su wani sittabar ake na su masana tattalin arziki da harkar kuɗi ake rance daga bankuna na cikin gida da sauransu ta hanyar wasu takardu haka hmm. sannan kuma akwai na waje batun bashin nan shine yake ake ta takaddamarsa zuwa karshen shekarar da ta wuce wanda gwamnatin tarayya ta sa cewa za ta ranto ko za ta ci bashin dala biliyan talatin saboda magana farfarwar tattalin arzikin na har ma ake ta cice kuce a majalisa yanzu ka kasafi yana harurin majalisa kuma ga zancen kudaden ne sai an ranto su ba mu sani ba tunda ba mu kai ga magana ba a wurin dokta ko waɗannan kuɗaɗe na biliyan talatin suna cikin kuɗaɗen da ita gwamnati ta shirya za ta abin nan me kake ganin su 'yan majalisa ya kamata su yi a wannan gabar musamman abin da ya shafi batun su suka nan eh, ko da za ka iya tunawa ai an kai shugaban kasa ya tura takarda game da ita dala biliyan talatin kuma sun je sun karanta da suka zaɓi cewar ba za su ba da dama a aro kuɗi ba har sai an kawo musu bayanai na yadda za a aiwatar da wani abu za a kashe kudaden eh za a kashe kudaden kan wacan magana ta bashi na biliyan talatin kenan ko biliyan ashirin da wani abu kusa da talatin. wato a wannan lokacin da muke ciki ba mu bukatar wannan bashi ba mu bukatar sa a iya nazarin da mu a kungiyance muka yi wato maganar nan ta cin hanci da rashawa yaƙi da ake in gwamnati za ta dawo ɗari kusa ɗari ta tinkare ta za a iya recoverin kudaden da aka ɗiba na kaduki na al'ummar ƙasar nan a samu aiwatar da shi rayuwa na yadda mun yadda cewar ba ta eh, ba shi kamar sunna ne eh, eh, na rayuwa wadda wala Allah kana buƙatar sayo ko baka ko ko baka buƙatar sa gobe mutane ƙasa ko ɗan adam yakan yi bashi na ya tafi da rayuwarsa amma ka je ka aro mana kuɗi dala na gugan dala har biliyan talatin a wajen ƙungiyoyin da muka sani da ƙungiyar lamuni da shi world bank duk wanda muka sani mun san suna ba da conditions a kan kowanne irin eh, sharuɗa a kan kowanne irin bashi da za su bayar hmm. wadda ƙasar nan har yanzu tana ɗaya daga cikin victims na waɗannan sharuɗa sharuɗa sun wannan sharuɗan su ne suka lalata mana tattalin arzikin mu da muke ciki in za ka yi tunawa lokacin eh, duk da cewar karantawa muka yi mu eh, lokacin structural adjustment program sabu a 1988 wadda shi wancan tsohon shugaban kasa na mulkin soja ibrahim badamasi bangida ya kawo ta wadda a wannan lokaci aka mika wasu bangarori na tattalin arzikin kasar na hannun 'yan kasuwa aka yadda gana wadda har yau har gobe shine muka rasa akalar tattalin arzikin ƙasa. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalangu shina kai kai mai roƙa na na zan ya sha shato mammalo gumi da yake ci kayan yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kayan yara gumi na nake ci To eh, yanzu mu kaddara wani ba'ari ko wani bangare na bashin nan da aka yi magana yana cikin kasafin kuɗi. Me saƙonku ga su 'yan majalisa misali? e ba laifi ba ne wannan ah, tunda muna da deficit a shi wannan kasafin kuɗi kuma gwamnati ta yi bayani yadda za ta samu kuɗaɗe a wajen tiriliyan hudu da wani abu daga ah, hanyoyinta da take na shigowar kuɗaɗe daga waje da gida ta kuma fito ta nuna mana cewar fa in dai za a aiwatar da waɗannan ayyuka gaba ɗaya sai mun rantu wasu kuɗi sannan mi wannan ba laifi bane in har za ta tsaya ɗari kusa ɗari a tabbatar da cewar shi wannan kasafin kuɗi wajen aiwatar da shi an samu nasara wadda bata gaza kashi 80 cikin 100 ba don wato kasafin kuɗaɗe da muke ta yi a ƙasar nan an yi ƙoƙari shine 40 zuwa 45 a cikin 100 me saƙonka na ƙarshe ne game da batun nan na kasafin kuɗi yadda zai tasiri a rayuwar 'yan najeriya musamman la'akari da halin da ake ciki ai kusan abin da na faɗa shine saƙona saƙona gwamnati ta zauna ta yi tsayi ta yi la'akari da cewa rayuwar mutane tana cikin garari kuma idan ba ta samu ah, zaratan mutane da za su ɗabbaka manufofinta na tattalin arziki ba Bata sami zaratan masana tattalin arziki da za su nuna mata inda ta dosa ba za a sami gibi wanda kuma zai daɗa sawa a koma baya saboda haka ya kamata a siyasa a samu a daidaita mazaunan majalisa kamar yadda kwamar nura yake faɗa yadda majalisa za ta zauna ta yi aikinta ta yi ƙoƙarin duba abin da ya kamata duba ta cikin gaggawa ta ba wa gwamnati damar a fara aiwatar da wannan tattali ita kuma gwamnati ta tabbatar ta tattoshe yin da suka sanya wancan kasafin izama na cewa bai gama tabbata ba na wajen ko zirarewar kuɗi ko kuma rashin lura da gwanan cewa wajen ɗabbaƙar da manufofin manhajar tattalin arziki ko kuma rashin samun gwanayi da za su ba gwamnatin shawara wanda gwamnati tana buƙatar waɗannan abubuwan ta haka ne idan aka same su tabbas za a iya ɗabbaka wannan tattalin arzikin kasafin kuɗi ya zama da cewa mutane kuma sun ji kuma sun amfana ya samar da aikin yi tabbatacce wanda ike ɗorare ba na a dinga ba mutane waɗansu abu da yau da gobe gwamnati za ta iya gajewa ba wanda za su tsaya da kafarsu. comrade sako na ƙarshe eh, wato a gurguje na farko Eh, ita gwamnati dole ta mai da hankali wajen yaƙi da cin hanci da rashawa dai ana so a kai ga cimma nasara wajen haɓaka rayuwar al'umma a ƙasar nan na farko kenan na biyu gwamnati ta tabbatar da cewar duk mitin ɗin da take na hukumar zartarwa duk sati ba wai kawai a fito da in an gama mitin a zo a yi adresin yan jarida ba a buga a jarida me aka tattauna aka kawo kudiri a kansa me aka kamar da wasu gwamnatoci a kano suke yi da a sake shi ko ba komai ba ko ba a yi ba za mu samu bayani za kuma mu santa inda za mu ringa shiga don tantance ah, yiwuwar zahiri na aiwatar da wannan abu da gwamnati ta ce ta saki kuɗi a kansa sannan na uku magana ta kwangila dole gwamnati ta ba shi amanna sosai ta prioritizing nashi ta fito ya zama na abu ɗeki yadda kowa zai gani cewar wane da wane ne suka zo akan aiki kaza suna nema amma ga yadda aka yi wane a ƙarshe shi aka bawa kuma ga kimar kudaden da ake ganin za a iya su wannan ayyuka da shi wannan shi ne shawarwari ga gwamnati jama'a ƙarshen tattaunawar kenan da fatan waɗanda abin ya shafa sun amfana kuma za su yi amfani da shawarwarin yanzu a madadin dr habibu haya da malam nura iro ma'aji da wakilin muryar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari ne salo garba ke cewa ku huta lafiya. Yeah, To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum biyo yauza. Ina so ku miƙa wannan sabon suna na musu mogal daura. Ina kira ga dukkan mutanen Najeriya da su kwantar da hankalinsu a kan rashin lafiyar shugaban Kasa Muhammadu Buhari. Shugaban Kasa Muhammadu Buhari ya warware daga yana rashin lafiya da ya samu cikin kwanaki kaɗan. Assalamu alaikum biyu mai magana kama da baka tsarin sabon yanzu da bidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un biyu da Allah yana so kuma kama koriya. Halin da talakar Najeriya ke da yau ya ji wannan abu ya yi tsada. Sun yi ya ji wannan abu ya yi tsada Allah kama sauƙin wannan tsadar su a Najeriya. Magana Lawala Bakar Bodinga daga sakkwatin Najeriya. To Allah gwamnonin Najeriya guda talatin da shida yana kira gare ku don Allah cikin kasafin kuɗinku ku taimaka don Allah da annabi ku fitar da kuɗaɗaki domin taimaka ma masu ciwo cocin kansa saboda ciwon kansa ya zama bala'i ya zama ciwo musamman kansa da a cikin jini in ta kama mutum ba zai yi shekara ba bai mutu ba Assalamu alaikum. Magana Muhammadu Ayyalu da da Iyuru, kamar hukumar Tsoro, jihar Bauchi, Najeriya. Da Allah ku mika sakona da gonar jihar Kano. Dan kotu da hukumar ne ya yake. Domin su yi lissafi gidan kuɗaɗen da suke da ya ce zuwa kanan yin da jira ko hutu ko shakatawa na banza wanda bai yi da shi. Ya fi cikin da ake biyan kansu kan da ne jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Magana Habibu Adamu Argungu. Tabbas maganar ido na samu ɗakin gari ya yi tsohon gwamnan jihar kebbi ta zama gaskiya don me na faɗi haka saboda ne saboda jihar kebbi a sika talakawa suna cikin hukuma suna cikin la haula wala kuwa. dangane da sha'ani na samun walwala da sakata da walawa babu shi a jihar na farko dai ma'aikata suna cikin kunci su 'yan kasuwa su ma aka zalika To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. shugaba donald trump yana gaya wa amurka cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda galibi ko kuma akasarin jama'a su musulmi ne har daga cikin sakonni ta shafin twitter a jiya lahadi da ya tura shugaban ya ce gaskiya na gaza fahimtar yadda alkali zai jefa kasar mu cikin hadari a wajajen karshen makon jiya ne alkalin wata kotun amurka james robert a jihar washington ya dakatar da aiki da wannan doka na wucin gadi a romania bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gudanar da gagarumar zanga-zanga a jiya lahadi jam'iyyar rsd mai mulkin kasar ta soke dokar da za ta baiwa 'yan siyasa kariya daga fuskantar shari'a saboda cin hanci da shawa wannan mataki da gwamnatin prime minister sorin grindenu ta dauka ya biyo bayan zanga-zanga da dubun dubatan 'yan kasar waɗanda suka cika dandalin nan da ake kira na nasara wadda ake ganin su ne mafiya girma na nuna kyamar gwamnati rabon da kasar ta ga irin wannan tun a shekarar 1989 lokacin da gwamnatin shashasku ta kife. a faransa a takar shugabancin ƙasa mai ra'ayin yan kishin ƙasa marie le ta yi alwashin mai da hankali kan muradun faransa kaɗai fiye da komi yayin da take kaddamar da yakin neman shugabancin ƙasar da ta ji lahadi inda ta fito karara tana adawa da manufofin cinikayya tsakanin kasashen duniya ba tare da tsangwama ba ta ce yanzu bambancin ra'ayi da ake fuskanta ba fa tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da yan tsantsi ba ne ko yan ba ruwana yanzu adawa tsakanin masu kishin ƙasa ne da kuma masu ra'ayin kasuwanci tsakanin kasashen duniya ba tare da tsangwama ba. To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu dan mutanen Ghana da ya bada umarni da injiniyan mu wato Charles Hall ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.